أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan تنن na litinin biyar ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran من Allah الله صلى الله عليه وآله وسلم daga مكة زوا مدينة wanda ya daidai da 27 ga watan uku a shekara ta da da uku miladiya in ba manta ba a darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha uku cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da aka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha hudu kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin surar jiya bincike da faɗin Allah wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha da ka yau zamu tashi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna darasin mu na hudu ko ina jin na hudu kenan ko na biyar to na biyar amma a cikin surar darasi na uku kenan me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce wa iza يقول وإذا amanu amanu, kuma yana daga cikin ɗabi'un munafukai idan suka gamu da waɗanda suka yi imani malai ce afluhu asalin laƙu laƙiyu shine asalin kalmar akwai ya'un tsakanin ƙafin da kuma wawun ko bisa ce bamma lilistisqali laqiyu ya'un din tana da damma sai aka shafe dammar saboda za ta yi nauyin faɗa akan harshe to tunda an cire wasalin damma yanzu saura harafin ya'un din shi kuma bai da wasali malai ce kummal ya'u sannan ita ma ya'un din sai aka zo aka cire ta ita kuma lil tiqaiha sakinatan ma'al wawu saboda ta zo da dauri kuma gabanta akwai wawu ka'ida idan harafin ya'un ya zo da gaban gabansa wawu ya zo to dole a cire ya'un din. daka daga laƙiyu sai kalmar ta koma laƙo don a samu sauƙin faɗa akan harshe bisa ga ka'idar walaƙad yassarna alƙur'ani lidhikri fa hal min muddakir da haka shi ƙur'ani ko da wata kalma ce ta zo a cikinta wacce za ta a cikinsa wacce za ta yi nauyi akan harshe wajen faɗa to sai an sassauta ta don ya zama an samu sauƙin faɗarta kuma Allah shi yake sassauta ta bisa ga ka'idojin da ya sanar da masana wajen furcin kalmomin larabci da yadda ake saita su da ka dai asalin kalmar laƙo laƙiyu ne sai ya koma laƙu saboda laƙu ya fi sauƙin faɗa sama da laƙiyu to Allah ya ce wa iza laqul ladina amanu munafikai na daga cikin ɗabi'unsu na fili yin fuska biyu in suka gamu da muminai ƙalu sai su ce da su amanna mu ma mun yi imani dan a yadda da su dan a sake jiki da su dan a rinka rufe kofa da su alhalin kuma hakan suna yi ne ba da gaske ba dan su rinka yin zagon ƙasa ga musulunci da musulmi dan su rinka ɗiban asiran musulmi suna ba wa kafirai dan su galaba a kansu ubangiji ya ce wa iza khalau ila shayatinihim idan kuma suka koma zuwa ga shaiɗaninsu mala ya ce ai raja'u suka kauce suka komo zuwa ga shaiɗanunsu shine ma'anar khalau din kalmar ash-shayatin anan ana nufin shugabanninsu na bata domin duk wanda yake jagorantar mutane akan bata to shaidani ne ko mutum ne ko aljani ne shi yasa shugabannin bata anan Allah ya kira su da suna shaidanu kamar yadda Allah ya faɗa game da waɗanda suka jagoranci mutane na aljanu wajen yi wa annabi Sulaiman kage da sharri cewa wai Sulaimanu ba mu'jiza yake da ita ba sihiri yake yi da ita da wannan sihirin ne yake juya aljanu alhalin mu'jiza ce Allah ya bashi yake juya aljanu da ita da sai Allah yake wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sun bi abin da shaidanu suke yadawa game da mulkin Annabi Sulaiman shaidanu anan ana nufin shugabannin bata da haka Allah madaukakin sarki yake wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma zuwa ga shaidaninsu na ɓata ƙalu sai su ce da su inna ma'akum lallai mu muna nan tare da ku sake fuska da kuma furta kalmar imani da muka yi a zahiri ga muminai ba mun yi bane don mun yarda da su ba kuma mun yi bane don da gaske muke yi inna ma nahnu mustahzi'un kawai izgili muke musu shigo shigo ba zurfi muke musu malai ce ash-shayatin ko ash-shaytanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yatamarradu anhu duk mutumin da ya san gaskiya kuma ya kan gare mata to shine shedan ko mutum ko aljan kuma ana samu a cikin mutane ana samu a cikin aljanu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa huwa isharatun ila as-sinfi ar-rabi'i mala yace nan nuni ne zuwa ga kaso na hudu na mutanen da suka tattara a Madina kamar yadda muka yi bayani wa humul yahudu sune yahudawa domin su munafukai iyayen gidansu waɗanda suke ziga su kuma waɗanda suke yin aiki a madadinsu su ne yahudawa su suka dasa su su zame wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsala su zame musu yan leƙen asiri a cikin musulmai malai ce shubbihu bi shayatin an kamanta su ne da shaidanu fitamar rudi wajen kangarewa wal inadi da taurin kai wa humul mubhiruna al kufra wa humul mubhiruna li kufrihim waɗanda suke bayyanar da kafircinsu su wa su yahudawa kenan su ba sa kafirci su suna bayyanar da kafirci ne a fili ba sa ɓoye kiyayya ga annabi su suna bayyanar da kiyayya su ce a fili saɓanin munafukai su ko suna bayyanar da musulunci a fili suna koya kafirci a boye suna nuna soyayya a fili suna koya kiyayya a zuci malike mislu ka'ab bin al-ashraf irin su ka'ab dan ashraf wa asnafihim da ire-irensu للمشاركة في الكفر وإضافتهم للمش... إليهم للمشاركة الكفر أن جنجنا منافقي زوا دسو أنتي شياطينهم سبو دسيني تاريا دسو أتشن كافرتي ذاك إن سكا جمع دسو قالوا سيسو منافقي سكي دمومني إيه دا دا دا دا الشيطان إنا معكم منا ننتاردكو في أدم الإيمان وجنكين إيماني بمحمد دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الدين دكما أبن ديزول شينا الديني inna ma nahnu mustahzi'una kadai abinda muka ce musu nan cewa mun yi imani da baki mun yi haka ne dan yin izgili bihim gare su bi izharil imani ta hanyar bayyanar da imani ma'ana muna yi musu shigo shigo ba zurfi ne dan su saki jiki da mu dan su yadda da mu a zahiri ubangiji yace Allahu yastahzi'u bihim to ku sani kuma Allah yana rama wannan izgili da suke yi masa kamar yadda muka faɗa a jiya muminai suka yi wa izgili amma Allah kuma yace shi aka yi wa ko kuma shi zai rama saboda shi mumini kayan Allah ne in ka taba shi kamar Allah ka taba shi yasa Allah yake inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu Allah shi ke tarewa masu imani fada inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah shine majibincin al'amarin mutane na ƙarai da haka in ka taba su shi yake rama musu in kai musu izgili kamar shi Allah din kaiwa da haka shi yasa sai yake yukhadi'una Allah wallazina amanu ko kuma ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana tare musu fada yana rama izgilin da ake musu malai ce yujazihim Allah ya nemi su sakamako bistihza'ihim da izgilin da suke wa bayinsa na kwarai waya mudduhum kuma yana ingiza su yumhiluhum yana tsahirta musu fi tughyanihim a cikin shishigin su tajawuzihim alhadd bil kufri shine ketarewar iyakarsu da suke yi ta hanyar kafirci ma'ana kafirai suna kafirci munafikai suna munafirci amma Allah yana kyale su ba dan san gare shi ba sai dan yana tara su kuma yana so ya yanke musu hangari kuma yana so ya kai su wata kwanar da in ya damƙe su anan kuma ba za su kubuce ba shi Allah yana da hakuri ba sau ɗaya ake masa laifi ya kama bawa ba sai ka daɗe ka ne masa laifi sai kuma daga baya sai ya kama ka an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan daga wa azzalimi kafa ta yadda in ya kai lokacin da ya damke shi kuma ba zai kubuce ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka taba tsammanin in kana ba daidai ba Allah yana zara ma ido kamar kafi karfin sa ne a tara ka yake zuwa ga ranar da zai kama ka ranar da kuma in ya kama ka to kashinka ya bushe da haka Allah subhanahu wataala yake ina tsahirta wa kafirai ina barin su suna yin abubuwan da suke yi ba dan sun fi karfi na ba famahilil kafirina amhilhum ruwaida ka tsahirta wa kafirai nima ina tsahirta musu ne zuwa wani dan lokaci da haka wa ya mudduhum ya amma ya'mahuna ubangiji yana kyale cikin zaluncin su suna dadayi suna ƙara tarawa kansu da kansu zunubi da laifi kuma Allah yana dada yanke musu hanzari amma ya'mahuna ya tahayyuran da imuwa ta kai suna a suna kai kawo a firgice a dimauce mana suna yin abin da yake ba daidai ba ba su san ma ina suka nufa ba a rayuwa ba su ma san mece ce masu ba su suna ganin tun da suna laifi Allah ya kyale su to kamar ma abin da suke yi daidai ne ula'ika irin waɗannan allazi na shirau balala su ne waɗanda suka sauya bata bilhuda ta hanyar miƙa shari'a kalmar ishtira shine siye da siyarwa ka bayar da kuɗi a baka kaya to shi wanda ya zaɓi bata akan shari'a kamar yayi abin da ake gani ne a ganin ido na ciniki tsakanin mai siye da mai siyarwa ka ba da kuɗi ka karɓi wani abu a madadinsa to shi duk wanda kaga ya ba da kuɗi ya karɓi wani abu ko da kuɗin suna da kima shi a wajensa abin ya fi masa kuɗin kima mutumin da yanzu ya je kanti ya ba da naira goma sai aka ba shi sabulu yanzu a zahiri menene ya fi masa kima a wajensa sabulu shi yasa ya iya ba da kuɗi don ya karɓi sabulu duk da kuɗin suna da kima to amma shi a wajensa kima sabulu yanzu ta fita kuɗi amfanin sabulu a wajensa ya fi na kuɗi to haka kafirai Allah yake kwatanta abin da suka yi na zaɓar ɓata a kan shirya kamar siye da siyarwa ne sun ba da abin da su suna ganin bayi da kima a wajensu sun karɓi wanda suke gani a wajensu ya fi kima wanda kuma ba haka ya kamata ba addinin musulunci da shari'a Allah subhanahu wata'ala ita kake iya ba da komai don ka same ta ba wai ka ba da wani abu ka ba da ita don ka karɓi wani abu ba amma su a zahiri sai suke nuna kamar sun fi son ɓatan nema akan shirya irin sun soyayyar mai siye akan abin da ya siya sama da kuɗin da ya mika da daka ubangiji ya ce ula'i kallabi na shitarau balalata bilhuda waɗannan su ne waɗanda suka musanyi abbalalata fata bilhuda ta hanyar miƙa shirya malai ce istabdaluha biha sun sauya ko sun musanyi abdalala ta bata biha da ita shiriyar da da Allah ya zo musu da ita ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ku duk wanda ya haka da ya riba ba a kasuwanci duk mutumin da ya ba da maɗaukaki ya karɓi makaskanci to shi ya yi asara cikin kasuwancinsa duk mutumin da ya yarda ya karɓi ko menene a madadin shiriyar Allah to wannan da ya riba musanya ba bai kuma ya riba siye da siyarwa ba shine Allah yake fa ma rabbiha tijaratuhum da dai kasuwancin su bai riba ba ai ma rabi fiha su ɗin ba su yi riba ba a cikin kasuwancin bal khasiru bar ma dai hasara suka yi limasirihim ilan nari domin karshe wuta za su je almu'abbadati alaihim wutar da za su dawwama a cikin ta za a dawwamar da ita a kansu ubangiji ya ce wa ma kanu muhtadina da dai masu irin wannan ɗabi'a ba su kasance shiryayyu ba to ka gane bambanci tsakanin munafukai da kafirai da kuma bambancin muminai su mu'minai Allah ya tabbatar musu da shari'a su kuma kafirai da munafikai Allah ya kore musu shari'a domin mu'minai a can baya Allah yake ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul mutaduna amma su kuma anan sai yake fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadin da haka da mumini da kafiri kishiyoyin juna ne da mumini da munafiki kishiyoyin juna ne wannan yana kan shirya wancan yana kan bata wannan yana kan daidai wannan yana kan kuskure wannan zai shiga aljanna wancan zai shiga wuta wannan yana kan imani wancan kuma yana kan kafirci da munafurci Allah ya tsare mu to da ka dai abinda wannan aya take daɗa fito mana da shi na ɗabi'un munafurci shine raba fuska biyu na faɗa mana a darasin baya ka'idar shi musulmi kaifi ɗaya aka san shi in a in a a a a waje ɗaya Allah ya halatta maka kai fuska biyu shine a inda ka tabbatar da za a cutar da kai ubangiji yace la na alkafiri na kafirina a min dunil mu'minin wa man yafi alzalika falaita min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bi wa ila Allahi al-masir ubangiji madaukin sarki ce ahir kada mumini ya riki kafiri koma bayan mumini dan uwansa a matsayin masoyi duk wanda kuma ya haka ya zama abokinka masoyinka na kusa da kai wanda ka fi yadda da shi cikin hulɗarka Kafuri ne ba musulmi ba to ka sani fa laysa min Allah fi shay'in ba kai ba Allah kun raba gari an gane ko to a ina ne yake halattar mumini ya rike kafuri a matsayin masoyi ya sake masa ya masa fara'a shine Allah yake illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kuna tsoron za su iya cutar da ku wajen da in ta ɗaure kafuri fuska zai cutar da kai in ka nuna masa faɗa a zahiri zai cutar da kai kuma kafircin ya fi ƙarfin musulunci a wannan wajen kafiran sun fi musulmin ƙarfi to nan ne Allah subhanahu wataala ya ba wa musulmi damar ya saka wa kafiri fuska ya nuna masa ƙauna a zahiri ko da a zuci baya son sa wannan shine ka'ida shine Abu Dharr al ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin su kamar da Imam al-Bukhari ya faɗa ya rawaito cikin Sahih al-Bukhari yace inna nakshuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum yato da dama mukan sakarwa waɗansu mutane fuska amma a zuciyar mu tsine musu muke yi ba ma son su su ne suwa su ne kafirai to amma kai da ɗan uwanka musulmi bai halarta ba ya zama fuskarka daban da shi zuciyarka kuma daban da shi kai masa dariya kuma a zuci ka ɓoye masa kiyayya kai masa fatan alheri a zahiri kuma a ka ke tsine masa tsakanin musulmi da musulmi babu wannan in ku hakan tana kasancewa to lallai ɗaya munafiki ne me yin wannan din yana yin abin da ake kira da suna munafurci shine a zahiri ya nuna yana tare a baɗini kuma baya tare idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un shi yasa mutanabbi yace yana daga cikin ɗabi'un munafurci yin haka fuska biyu yutika min tarafin lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu sa'alabu a zahiri munafiki zai maka daɗin baki tai tai kaji kamar yana son ka kamar abokin tafiya ne ciki da bai to amma kuma a zuciyarsa ba haka bane a zuciyarsa mummunan kuduri da mummunan takidi yake da shi game da kai da haka shi musulmi mai kaifi ɗaya ne in a ne in a ne in dai ba a hali na tsoron cutarwa ba ga wasu daga cikin kafirai sai مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله يتي مثلهم مثال كافري كلمة مثل بمعنى الوصف كمن ننكا فري دن أدت أغاني سو الله زيد أفتو من دسو فيلي ذاك على رمتين أكتي مثله بمعنى وصفه كمن ننسى kamar yadda Allah yake game da sahabbai zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil ai zalika wasfuhum fit tawra wa wasfuhum fil injil haka da Allah yake laisa ka mislihi shay ai laisa ka wasfihi shay ba wanda ya kama da Allah ta dukkan fuskar kekeliya. mafaluhum misalin kafirai abin nufi kamannin su na zahiri da fili da ake iya gane su da shi bayan wa'ancan malai ce sifatuhum fi nifaqihim ana nufin sifatu a wajen munafurcin su kama salil ladhi sauqada naran kamar misalin wanda ya je ya kunno wuta ne ai auqada fi zulmatin ya kunno wuta lokacin da yake cikin duhu shi munafiki lokacin da yake cikin kafirci yana cikin duhu to sai kuma Allah ya kawo masa musulunci to shi kuma musulunci haske ne yanzu wanda yake cikin duhu ya samu haske me ya kamata ya yi sai ya rika hasken kuma ya tattalin sa kamar misali mutumin da yake tafiya cikin dokar daji cikin tsananin duhun dare baya ko iya ganin gaban sa sai ya hango hasken wuta ko sai aka kawo masa hasken fitila me ya kamata ya yi ya tattali wannan hasken domin da wannan hasken zai ga gabansa zai samu tsira ya kai ga inda yake so ya kai to haka munafiki ya kasance da yana cikin duhun kafirci sai Allah ya kawo masa hasken musulunci domin kafirci Allah ya kan sifanta shi da duhu musulunci kuma Allah ya kan sifanta shi da ne haske Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat adh-dhulumat anan ana nufin kafirci an-nur kuma ana nufin musulunci to shi yasa Allah madaukakin sarki a wata ayat cikin suratul nur yace wallazina kafaru a amaluhum kasaradin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده hisaba wallahu والله hisab sai ke auka كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه صهاب ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور da ta Allah subhanahu wata'ala yakan kwatanta kafirci da da da da da duhu yakan kamanta kuma musulunci da haske kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur kamar yadda yake wa min yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam daka dai shi musulunci shine haske kafirci kuma shine duhu to daka shi munafiki lokacin da yake cikin kafircinsa yana cikin duhu duhu kan duhu sai Allah ya zo masa da haske hasken shine musulunci ubangiji madaukakin sarki ce falamma aba'at ma haulahu yayin da hasken ya haska masa gefansa yayin da musulunci ya zo ya wayar masa da kai ya nuna masa matsayin ɗan adam da matsayin ubangiji ya nuna masa haƙƙin ɗan adam da haƙƙin ubangiji ya nuna masa haƙƙoƙin zamantakewa da yadda zai yi rayuwa ta aminci ta lani lafiya kaga an wayan masa da kai an haskaka masa gabansa da bayansa damansa da hagunsa to kuma sai bijire ya kangarewa Allah a madadin ya ci gaba da tafiya akan wannan haske sai baya da baya koma kafirci shine Allah yake falamma adha'at ma hawlahu yayin da hasken nan ya haskaka masa gefansa to kuma sai ya butulce zahaba Allah bi nurihim sai kuma Allah ya tafi da haskensa wa tarakahum fi zulumatin sai ya sake barin su a cikin dukkan da suke a ciki a da shine munafikafarci la yubsiruna ko gaban su ba sa gani da haka shi in kana so ka tabbatar da waye ta leko ta koma shine wa munafiki ba wanda ya ga samu ya ga rashi ya ga ta leko ta koma kamar munafiki ga shari'a ta zo masa amma ya ƙi karba Allah ya tafi da kayansa ga gabansa ya fara gani musulunci ya haskaka masa inda zai fa sai ya dora amma ya bitince sai Allah ya tafi da hasken sai ya sake sa a cikin duhu da ka tsantsar asara da tatsewa babu ya ta munafiki ya ga samu ya ga rashi ya ga asara ya ga riba kuma ya ga asara to da yake anan Allah yana magana ne da jam'i ba yana magana ne da mutum ɗaya ba yana magana ne da sifa da haka ko da lafazin mufardi ya bayyana ma'anarsa shine jam'i farkon ayar ya ce masaluhum misalin su suwa yana nufin munafikai domin a baya ana magana ne akan gungun munafikai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum kaga suna da yawa bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una ko yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi kaga duk jam'i ne to shi yasa anan sai Allah ce masaluhum misalin su dai munafikai malamai suka ce wannan yana nuna munafikai suna da yawa kuma sifofin munafurcin ma suna da yawa kamar yadda mun faɗi wasu daga cikin su a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa alamomin munafurci uku ne a wani wajen ya ce hudu ne sannan kuma qur'ani ya ci gaba da zakulo waɗansu ɗaiɗaiku wani za ka ga cikin sifofin munafurcin biyu ya haɗa wani uku ya haɗa wani ma ya haɗa hudun wani kuma yana da ɗaya wani ma ɗaya ba ta riga ta gama kama jikinsa ba wani lokaci ya yi ne wani lokaci ya daina da ka sifofin munafurci suna da yawa su ma munafukan suna da yawa gwargwadon yadda kowa ya ɗibi kasansa gwargwadon yadda yake amsa sunan munafuki ko kuma sifar munafurcin take aiki a kansa da haka Allah madaukakin sarki ce masaluhum to a cikin magana sai kuma aka koma sigar jam'i aka yi abin da ake kira da iltifati canja salon zance ubangiji madaukakin sarki sai ce ka masalin ta ga kaga allazif tauqada ai guda ɗaya ne to amma a nan ba mutum ake nufi ba sifa ake nufi to ita sifa ko da ta zo da lafazi na mufarad tana nufin jam'i yanzu idan ka zo ka ce ɓarawo kana nufin mutum ɗaya lafazin ne mutum ɗaya amma sifa ce ka faɗa riga ce mara wuya kowa ya sa sai mai daidai farawo sifa ce mutum da yawa suna iya sifantuwa da sifar to kaga in suka sifanci da sifar suna da yawa in kiransu za ka yi a ne sun zama barayi amma kowa daga cikinsu ɗaiɗaikunsu sunansa ne ɓarawo ko sifarsa ɓarawo da ka Allah maɗaukin sarki a nan yana magana ne akan sifa ba yana magana bane akan zatin mutum shi kaɗai da ka in sifa ce ko ka kawo ta jam'i ko ka kawo ta mufrad sifa ce tasduqu alal mufradi wa tasduqu alal jam' ubangiji yace falamma aba ma haulahu kaga nan ma sai amfani da lamirin mufradi ba Allah madaukakin sarki a ƙarshe sai sake komawa kan sifa ya sake komawa kan jam'i kamar yadda ya fara da shi mala yace fa absara yaga abin da ke gabansa fa'a ya ji dumi wa amana ya samu kwanciyar hankali an gane ko to amma tare da haka kuma sai ya butun cewa Allah zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken ai a qafahu ya buce hasken an gane ko da haka mala yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya bar munafukai suna cikin timuwa bayan da ya ba su haske na imani sakamakon sun butulce masa sun ki masa godiya da shi da haka fanuruhul maqsudu bil iqadi da aka haske shi ake nufi da an dosano fa baqaw fi zulmatin wa khawfin bayan tafiyar hasken sai suka wanzu cikin duhu da kuma tsoro wa baridin da kuma cikin tsananin haske a tsananin sanyi malaki wa yaqul Allah bai ce ba bi dawihim ya tafi da hasken su sai ce ya tafi bi nurihim wanda shi haske iri ne akwai hasken da ake kira da bau'u akwai hasken da ake kira da nuru me yasa anan Allah sai ya amfani da nuru bai ya amfani da bau'u ba hasken rana haske ne mai zafi shi haske mai zafi ba a ce da shi nuru sai dai a ce da shi bau'u hasken wata haske ne amma mai sanyi shi yasa in ka kwanta a ƙarƙashin farin wata zaka iya yin mura saboda tasirin sanyi da yake ƙarƙashin hasken farin wata to shi irin wannan haske mai sanyi shi kuma ba a ce da shi bau'u sai dai a ce da shi nuru huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ya sanya rana tana da haske amma mai zafi shi yasa mutumin da yake yawo a ƙarƙashin zafin rana zaka ga yana gumi saboda tasirin zafin hasken rana kamar yadda mutumin da yake kwance a ƙarƙashin hasken farin wata shi kuma zaka ga ya kamu da mura saboda tasirin sanyin hasken wata to me yasa a nan sai Allah ya amfani da sanyi mai sanyi a haske mai sanyi bai amfani da haske mai tsumi ba a madadin ya ce falamma aba'at ma haulahu zahaba bi dawihim kaga ai zau'u ya fara magana akai yayin da hasken mai dumi ya haskaka gefen su wanda shine haske irin na wuta sai Allah ya ce zahaba Allahu bi dawihim amma bai ce haka ba sai ce zahaba Allahu bi nurihim an fara da maganar haske mai zafi an ƙare da maganar haske mai sanyi me hikima a cikin wannan shi shine mala yake so ya mana bayani anan yake kai la banno dan kada mai zato ya yayi zatan ibqa mayu yusamma nuran wanzuwar abin da ake iya kira da suna nuru haske mai sanyi izid dau'u domin shi haske mai dumi ablagu minan nuri ya fi tasiri ta fuskar haske sama da haske mai sanyi yanzu da hasken rana da hasken wata wanne ya fi hasken rana ya fi abin nufi ya fi haske shi yasa zaka ga da daddare ko ana hasken farin wata akwai abin da ba za ka iya ganin sa ba saboda tasirin hasken wata bai kai ba tasirin hasken rana amma da rana ko ana hazo wani abin kana ganin sa saboda ƙarfin hasken rana to hikimar shine idan da Allah ya ce ya tafi da hasken su mai sanyi ma'ana haske irin na wata kenan ko a kai da ya ce ya tafi da hasken su kai mai dini haske irin na rana to wani zai yi tsammanin kenan ya ban musu haske mai sanyi irin na wata domin daman shi bai kai na ranar ba yanzu kamar kai ne ka ce na kwace masa naira goma ko na karɓi naira goma a hannunsa wani zai yi tsammanin to da ka karɓi naira goma ka bar masa biyar an gane ko amma da ka ce na kwace masa naira biyar to an san baka bar masa goma ba shi duk lokacin da aka ɗauke na ƙasa to na sama ya tafi amma lokacin da aka ɗauki na sama zai iya yiwa na ƙasa yi ne ya yi saura da Allah ya ce na tafi musu da hasken su babban to wani zai yi tsammanin an bar musu ƙaramin amma sai ya ce na tafi musu da ƙaramin haske kaga duk mai sauraro ya san babban ma ya tafi a madadin falamma aba'at ma haulahu zahaballahu Allahu bi sai aka ce bi nurihim nurihim ƙaramin haske ne amma zauku babban haske ne to tunda an tafi da karami babban ma fa ya tafi ma'ana dai munafukai Allah ya musu zigidir ya musu tumbur da ya tashi kwace arzikinsa daga hannunsu da imani daga hannunsu bai bar musu komai ba to wannan kuma yana daga cikin illar da munafurci yake dawowa idan Allah ya tashi yin wance kali da kai sakamakon ɗabi'ar munafurci fata-fata yake maka ba shi ba kai yanke dukkan wata alaka yake da kai kyamatar da Allah yake wa munafakai ko kafirai baya wa irin wannan shi yasa da Allah zai faɗi narkon munafukai sai yake su suna can ƙarƙashin wutar jahannama amma kafirai Allah bai ce suna ƙarƙashin wutar jahannama ba innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira lalle munafakai suna can ƙarƙashin daban wuta kuma ba wanda ya isa ya taimake su ba wanda ya isa ya cece su amma kafirai ba inda Allah yake innal kafirina fi darkil asfali a'a abinda wannan yake nuna maka irin kyamar da Allah yake wa munafurci da irin kyamar da Allah yake wa munafukai an gane ko to da haka malai yake wannan ita ce hikima malai yake fa innal gharada domin manufar izhabun nuri anhum bil kulliya shine tafiyar musu da hasken kwata kwata baki ɗayansa malai yake wa jama'a ubangiji yayi jam'in lamiri a ƙarshen aya mura'atan li ma'anar allazi don kula da ma'anar kalmar allazi wacce ta yi daidai da kalmar man tana iya zuwa da ma'anar mutum ɗaya kuma tana iya zuwa da ma'anar da yawa Allah yake wa tarakahum ubangiji ya kyale su fi zulumatin cikin dufai ana nufin cikin kafirci da dangoginsa la yubsiruna ba sa ganin ma haulahum abin da ke hannunsu mutahayyirina an tariqi suna dimuwa gaburan tafarki madaidaici ka'ifina suna cikin tsoro faka zalika haula'i to haka nan halin waɗannan mutane amanu bi izhari kalimatul imani waɗanda suka yi imani a matakin farko ta hanyar furta kalmar imani da haka fa idza matu idan suka mutu ja'ahumul khawf wal azabu tsoro da azaba duk za su zo su dabaibaye su Allah ya tsare mu da Allah ya ce فهم لا يرجعون الله يقول صم سو منافقي صم كراميني لفظ صم جمعينينا الأصم idan aka ce al'asammu kurma guda ɗaya to amma idan kurane da yawa ne sai ka ce summun ai summun su ɗin kurane ne mana halin munafuki kamar halin kurma ne ta fuskar rashin jin magana munafuki kai ta gaya masa magana amma ba zai ji ba kamar yadda za ka yi ta gaya wa kurma magana ba zai ji ba in dai ba magana irin ta kurame kai masa ba a nan ba Allah yana aibata kurma ba ne shi kurma bai da aibi domin halitta ce ta Allah amma Allah yana aibata munafukai ne saboda suna da ɗabi'a irin ta kurame wadda su suka ƙirƙirar wa kansu da gangan domin shi kurma ba son sa ya zama kurma ba amma shi ko munafiki ba son sa ya sa ya mai da kansa munafiki son sa ya yasa aka gaya masa gaskiya ya iya ɗauka kansa ne ya sa aka nuna masa ga shiriya ya iya aiki da ita to kaga duk mutumin da yawa kansa da kansa ka sassaɓa ga daidai ya iya bi dan an aibata shi ba laifi bane ba domin shi ya ja wa kansa da kansa aibi da haka nan mu lura da kyau ba wai Allah yana aibata kurumtaka bane a'a Allah yana aibata ne halayya kurma ne da gangan kamar yadda Allah ya ce da su makafi ba dan yana aibata makafi ba sai dan yana aibata masu makantar gangan a nuna maka gaskiya ka kiri sai kuma ka shiga bala'i ka zo kai kuka ba wanda za ka yi kuka kai ka jawo kanka shi yasa Allah ya ce fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi suduri ba aibi bane makantar idan dina aibi shine makancewar zuciya makancewar zuciya shine kin daukar wa'azi kin jin fada in bin gaskiya in bin shari'a to wannan shine makantar zuci to wannan shine abin aibatawa amma ba makantar ido ba to da Allah ce summun kalmar summun kamar yadda malamai suka faɗa sifa ce mausufin an shafe ta ko kabar ne mubtadan an shafe shi ana kaddara shi ai hum summun su din kuma har ila yau aibi ya dada haifar aibi shine kurane ne ma'ana suna da ɗabi'a irin ta kurumtaka shine rashin jin magana bukumun kuma su bebaye ne shi ma kalmar bukumun jam'i ne na abakam abakam shine bebe guda ɗaya amma in bebaye suna da yawa to su ne bukumun da ka hum kuma su dai bukumin bebaye ne abin nufi ba sa fahimtar zance sai ana yi musu nuna da hannu kuma ko da an yi nunan da hannu ba za su fahimta ba saɓanin bebe wanda shi baya fahimtar magana sai kai masa nuna da hannu kuma in ka nuna maka shi sai ya fahimta amma shi munafiki ya ari ɗabi'a ta bebantaka magana kaɗai ta baki ba ta isarsa sai an masa nuni da hannu kai ko an yi nuni da hannun ma kuma baya ɗaukar izina saboda ya riga ya jefa kansa cikin bala'i Allah ya ɗebe masa albarka ta ji ya ɗebe masa albarka ta gani ga idan amma baya gani ga kunnan amma baya ji da haka ya ce, fala ya yaqulunahu ba sa faɗar gaskiya da baki kuma ba sa jin ta da kunne ma'ana shi munafiki kullum ba za ka ji alheri daga bakinsa ba kullum sai sharri wannan yana daga cikin ɗabi'u na munafurci shi yasa addinin musulunci ya koyar da mu faɗa alheri in mun san ba alheri za mu faɗa ba gwanda mu ja bakin mu mu shiru domin in ka lizumci faɗa sharri to ka sifanta kanka da sifar munafurci kullum kai ba a jin alheri tare da kai an gane ko kullum kai game da mutane sai suka sai maganar banza sai ɓatanci sai kushe sai hafada. wannan mummunar ɗabi'a ce ba yadda za a yi mutane bisa zama mutanen banza in ka ji mutum kowa a wajensa mutumin banza ne to ba mutane ne mutanen banza ba shi ne mutumin banza masu hikima suka ce wa man yaku min marrin maridin ya murran bihi ma zulala duk mutumin da bakinsa ya lalace ya gurɓace irin bakin mara lafiya to ko mun daɗin ruwa in aka sa masa shi ɗaki zai yi da haka mutum yana da ɗabi'ar munafurci shi duk a wajensa mutane ba mutanen kirki ba ne kowa yana da abun faɗa game da shi na aibi to a nan ba mutane ne suke da aibin ba waye mai aibi shi ba halayyar mutane ke matsalar ba gurɓacewar zuciyarsa ce yasa yake ganin kowa ba mutumin kirki ba kuma daman duk lokacin da ka zama mutumin banza to ma'aunin da za ka rinka auna mutane da shi ma'auni ne na banzantaka sai ka rinka wa kowa kallon irin ka shi yasa nakan faɗa nakan nanata ku kula da kyau a rayuwa mutanen kirki an fi cutar su saboda me saboda su suna auna sauran mutane ne da kansu duk mutumin da yake mutumin kirki da ka zo ka ce masa Allah annabi sai yadda to in mutumin banza ne kai sai ka cuce shi amma mutumin banza yana da wahala a cuce shi saboda me saboda shi ya san dukkan wata kwana cuta duk yadda ka zo masa ka zo masa da ita ya sani da haka in za ka sauke a taura da linjila da zabura wajen magiya shi ba zai yadda ba saboda shi yana ganin za a iya yin duk wannan kuma a yi ƙarya za a iya yin duk wannan kuma a yaudara za a iya yin duk wannan kuma a cuta don shi yana yi wannan ita ce ka'idar rayuwa macuci yana da wahala a cuce shi amma mutumin kirki yana da saukin a cuce shi saboda kowa yana auna mutane ne da kansa mutumin banza yana wa kowa kallon na banza ne mutumin kirki yana wa kowa kallon mutumin kirki ne sai dai abin da ya bayyana gare shi to da wannan yana daga cikin ɗabi'un munafukai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce suna da ido amma ba sa ji da shi suna da gani amma ba sa suna da baki amma ba na faɗa alheri ba sai dai na faɗa aibi da wa mutane malai ce umyun to sannan Allah yake kuma makafi ne kalmar umyun shi ma jam'i ne na al'a'ama a'ama makaho daya in makafi da yawa ne sai a ce umyun ai hum umyun su din makafi ne abin nufi ga ido amma ba na ganin alheri ba ga idan amma ba na ganin tafarkin shirya ba mali ce an tsari huda fala ya yarawnahu sun makance wa tafarkin shirya dan haka ba sa ganin ta duk yadda za ka nuna wa makaho makanta irin ta munafurci ga gaskiya ga daidai ba zai ganta ba ubangiji yake fahum dan haka su la una ba sa dawowa ga buran fata yadda suka sa gaba suna bin fatan nan ba za su taɓa jin kira ba domin wanda ya nisa baya jin kira to a nan ma malamai suka ce Allah yana magana ne akan wani nau'i na munafukai shine ibn kafir yace su ne wanda munafurcin su ya zame musu kudiri ya zame musu nifaqul i'tiqadi idan munafiki ya riga ya katutu akan munafurci to shine duk waɗannan sifofin da muka faɗa haka zaka ganshi da su kuma ba zai taɓa daina su ba kamar yadda kafuri in kafircin sa ya masa katutu to shine yake kan sifa irin wacce muka ambata a baya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna amma idan kafircinsa bai kura maliji ba to in kai masa nasiha inda rabon shirya sai kaga ya dawo in munafircinsa bai yi masa katutu ba to shine in kai masa nasiha inda rabon shirya sai kaga ya dawo ana samun irin wannan amma idan mutum ya riga ya kamu to fa sai dai kai hakuri da shi shine irin wanda Allah ya faɗa game da kafirai kuma shi yake nufi anan nan game da munafikai sau da dama za ka ga wani kafirin in ya jo a sai ya tuba to kafircinsa bai kai irin wancan ba sau da dama za ka ga wani munafikin in ya jo a sai ya tuba to munafircinsa bai kai irin wancan ba amma kafiri da munafikin da kafircinsa da munafircinsa ya wuce iri ya wuce gona da iri to fa sai dai a yi hakuri da su shine Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubuna kalla tabbas bal haqiqa rana ala qulubihim ya riga yayi katutu akan zukatansu ya dankare ma kanu yasmuna abin da suke aikatawa na kafirci da munafurci ba za su taba wa ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun shi yasa ma su in suka mutu a haka su da ganin Allah sai dai labari ubangiji ba zai taba ba su damar su ganshi ba to in ku Allah bai baka damar ka ganshi ba abin nufi ba za ka shiga aljanna ba domin ba wanda zai shiga aljanna sai ya ga Allah in Allah ya ce ba za ka ganni ba yana nufin ba zai maka lamunin da za ka wuce ka je ka shiga aljanna ba to kaka duk wanda munafircin sa ya kai haka kafircin sa ya kai haka to ya zama annifakul i'tiqadi ko al-kufru al-i'tiqadi al-mukhrij an al-milla da haka ubangiji yace fahum la yarji'un sai Allah yace min as-samaa'i fihi السماء wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين mun yana daga cikin tsari na alqur'ani buga misalai larabawa suka ce bil misal yattabihu al maqal ta hanyar buga misali komai yake fitowa fili a fahimce shi ko kuma bil misal ya fahamul himar duk dakikancin mutum ko kwakwalwarsa ta kai irin ta jaki in dai za a buga masa misali zai gane da ka buga misali yana daga cikin hanyoyin koyarwa na kolin koli wanda masana suke amfani da su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya riƙe hanyar buga misali wa darabna lakumul amsala wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فذاك الله ينا بقى مثالي misali yana daga cikin best of the teaching method hanyoyi na koyarwa waɗanda suka fi kowanne ta fuskar ƙwarewa da fito da abu fili kaga nan Allah ya fara buga mana misali ya buga a farko kuma zai sake maimaita na biyu misali na farko daban na biyun da za mu karanta yanzu shi ma daban amma duk abin da ake buga misalin a kan safa ƙwaya ɗaya ne halin munafurci ne da ɗabi'ar munafukai don a nuna maka munafurci ba ɗaya ba ne kuma hanyoyin da munafukai suke amfani da shi iri daban-daban ne kuma kamannin daban-daban ne to shi ne Allah ya sake cewa auka fayyibin ko kuma ka ce kamar mamakon ruwan sama ne lafazin asayyib ana nufin ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwarya an gane ko ruwan sama in yana zuba da yawa kamar da bakin kwarya a larabci yana da suna biyu ko ka ce da shi wabil ko ka ce da shi asayyib a cikin suratul baqara Allah ya ce auka sayyibin a gabatan sai ya ce fa in lam yusibha wabilun fa wabilun da sayyibun din ma'anarsa daya shi yasa ma wani lokaci larabawa sukan iya haɗe kalmomin guda biyu duk su faɗe su kamar kai ne ka ce ruwan sama yana zuba ko mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kalmar mamako tana nufin yawa kamar da bakin ƙwarya ma tana nufin mai yawa duk dai sifa ce ta mai ruwa na sama wanda yake zuba da shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya Allah ji kansa da rahama yayi littafi mai suna al-wabilus sayyib min al-kalimi sayyib yake alwabilu asayibu alwabilu ruwa mai zuba kamar da bakin ƙarya asayibu ma mamako min al tayyib na daga kalmomi masu daɗi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne ya tara hadisai na addu'o'i da makamantansu to da ka dai Allah yake shi halin munafiki ka sayyibin kamar ka ce ruwan sama ne mai kama mai zuba kamar da bakin ƙarya min as-sama'i wanda yake sauka daga sama fihi a cikin ruwan akwai zulumatin duffai an gane ko wa da kuma aradu tsawa kenan sa'iqa wa barqin kuma akwai walqiya ruwan sama ya hada dukkanin waɗannan sifofi da ake faɗa shi ruwa a ɗabi'arsa yana da mai duhu duk da kana ganin ruwa fari ne amma a ɗabi'ar ruwa yana da mai duhu ba ka sanin ruwa yana da duhu sai ka danna kanka a cikin bokiti ka buɗe ido ka gani za ka gabanka idan ma zai buɗu da ya ƙarshen duhu kenan duhu ya kai ko idan ka baka iya buɗewa kuma haka nan yanzu da za ka hau teku ba gida gaba ba gida baya a nan ne za ka tabbatar da ruwa yana da sifa ta duhu to da ka Allah subhanahu wataala ya ce kamar ruwa ne mai zubar kamar da bakin ƙwarya daga sama a cikinsa akwai duhu sannan a cikinsa akwai aradu ra'ad shine abin da bahaushe ke cewa aradu shine a ƙur'ani ma akwai suratul ra'adi sura aradu shi ra'adu ɗin ɗayan biyu ne akwai mala'ika na musamman sunansa ra'adu an gane ko wai yusabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi shi mala'ika ra'adu mala'ika aradu wanda ba yake cewa aradu yana daga cikin mala'ikun da suke kula da ruwan sama shi aikinsa kawai shine dukan hadari ya kada hadarin zuwa inda za a yi ruwa to lokacin da yake dukan hadarin yana kada hadarin zuwa inda za a yi ruwa bulalar da take hannunsa in ta haɗu da hadarin ita ce ita kuma take ba da walƙiya sai kaga ga wuta ya fita tar wannan tartsatsin wutar bulalar mala'ika ce da yake dukan hadari da ita shi mala'ikan sunansa ra'ad sannan yana dukan hadari hadarin in ya haɗu da bulalarsa wajen duka sai ya ba walƙiya sannan a lokaci guda bayan ya yi dukan kuma yana haɗa da tsawa ta baki yana dukan hadarin kuma yana masa tsawa yi waje ka kaza ta wannan tsawar ita ita shirke ba da wannan rugugin da ake ji rugugugugu shine bahaushe yake cewa aradu a dunkule ne mala'ika ra'adu ne yake aikin dukan hadari tare da yi masa tsawa sai ake samun sautin tsawa shine Allah yake wa ra'adun kuma a cikin hadari akwai ra'adu tsawa ma'ana dai dukkan dangin abin tsoro ya tabbata domin ruwa shi kadai abin tsoro ne musamman na sama shi yasa za ku ga masu hankali ba fa wawaye ba yara in hadari ya taso me suke yi murna da wasa to saboda ba su da hankali ne amma duk mai hankali in hadari ya taso ba dariya ya kamata yi ba shiga taitayinsa ya kamata yi yayi addu'a Allah ya sa hadarin nan ya wani ya lafiya nana Aisha ta ce duk lokacin da hadari ya taso sai in ga hankalin annabi ya tashi ya kasa zaune a waje ɗaya ya shiga gida ya fita ya shiga gida ya fita sai nake tambaye sa nake me yasa sauran mutane idan ana hadari hankalin su kwanciya yake yi murna suke yi me tara kwano ya tara me shirin wanka ya yi me kaza ya yi sai annabi yake a'a a a aisha rashin sani yasa suke haka domin Allah ya taɓa halakar da wasu mutane da hadari lokacin da hadarin ya taso sai suka yi ta murna ga ruwa nan ashe ba su san bala'i ne Allah ya tarkato shi ba a cikin hadarin rihum fiha azabun alim iska ce mai wuta Allah ya turo ta zo ta kona su sune mutanen annabi hudu falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna sai Allah ya ce bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha azabun alim hadari Allah ya musu suka ɗauka ruwa ne ashe iska ce da wuta Allah ya taro ta ya zo ya ƙona su da ita da haka na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da naga hadari tunani na yakan koma zuwa ga waɗancan mutanen ina tsoron kada ya zama hadarin bala'i ne ba zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai naga ya fara zubar da ruwa to sai hankali na ya kwanta in tabbatar da cewa hadari ne na ruwa ba hadari bane na wuta ko na guguwa azaba to da haka dai Allah subhanahu wataala anan yana so ya nuna mana tsananin yanayin tsoro wanda dukkan ɗan adam ka iya samun kansa a ciki a ce ga hadari an yi bakin kirin hadarin da ko hannunka baka iya gani ga ruwa ya fara sauka irin marƙas kautawan wannan sannan ga shi ɗauke da iska sannan ga bugawa tsawa sannan ga abin nan ga walƙiya to nan dukkan wani abin tsoro ya gama haɗuwa to kariya ko ka fatanta ko ka turanta ga wani mutum a cikin irin wannan yanayi a dokar daji ga bakin hadari ga ruwa mai kama da bakin ƙwarya yana zuba ga iska tana kaɗawa ga tsawa ga walƙiya don allah mutumin da yake cikin irin wannan yanayi me ya kamata ya yi yanzu ba yana buƙatar taimako ba yana buƙatar agaji ba idan ya samu wannan taimakon ya samu wannan agajin me ya kamata ya yi ya gode wa Allah kuma ya riko da wannan abin hannu biyu domin ya samu tsira ne dan in bai samu wannan ba in yana cikin wancan yanayi to fa halaka ce a kowane lokaci za ka iya cin masa to wannan shine halin da munafiki yake halin da kafiri yake ciki suna cikin mawuyacin yanayi mafi hadari da mafi tsoron hali sai musulunci ya zo musulunci shine kaman mataimaki mai agaji amma kuma sai suka yi wannan mataimakin da mai agajin rukun sa kai na kashi da haka Allah yake auka auka sayyibin fihi zulu'a auka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatin zulumatun wa ra'dun wa barqun ubangiji yace ja'aluna asabi'ahum saboda tsananin bugawar awa ta aradu har suna sa hannuwansu su toshe kunnuwansu kalmar ya ja'aluna suna sanyawa ya nuna suna da yawa asabi'ahum yan yatsunsu su ma yan yatsun sai aka kawo su jam'i domin wanda yake sa dan yatsan shi ma ba ɗaya bane ba an gane ko malamai suka ce domin yan yatsu da yawa ba sa shiga kunne ɗaya in ma sun shiga ba za su yi abin da ake so ba a al'adar ɗan adam in baya so ya ji zance ko yana so ya toshe kunnensa yakan yi amfani da me ɗan yatsa in ɗan yatsa ɗaya da ɗaya kasa to ne yake iya shiga kunne kuma shi yake iya toshe inda za ka ji magana sai zama ba ka ji gama idan aka ce suna sanyawa to yana nufin kowa daga cikin su yana sanyawa ba wai mutum ɗaya yana sanyawa ba domin in mutum ɗaya ne to in yatsunsa ba za su shiga makunnansa ba ballantana su toshe masa ya zama baya ji kamar yadda annabi nuhu ne ya faɗa wa inni kullama da autuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wa sarfu thiyabahum wa asaru wa takbaru istikbara da haka ana nufin ja'ala kullu wahidin minhuma isba'ahu kowanne daga cikinsu sai sa ɗan yatsansa a kunnensa don gudun kada ya ji kururuwa ta aradu don ta kurumtar da kunnensa ma'ana tsoron ya kai har idan tsawar tana bugawa toshe kunne suke domin in ba haka ba kunnuwansu na iya samun matsala ubangiji maɗaukakin sarki ce mina sawa'iqi saboda tsaranin bugawar tsawa hazaral mauti da kuma tsoron mutuwa malai ce wahiya sahihatun shadida tsawar da ake nufi shine kururuwa mai tsanani li'alla ya summuha domin kada ta toshe musu kunnuwa hazar almauti au khawfa sama'iha suna jin tsoron in suka ci gaba da barin kunnuwansu a buɗe suna jin ta to tana iya kurumta musu kunnuwa ko kuma ma ta kai su ga halaka to sai malai ce kazalika haula'i irin haka ne halin wa'incan munafukai da kafirai idza nazala qur'anu in qur'ani ya sauka shi ƙur'ani ubangiji yakan kwatanta saukarsa da saukar ruwan sama domin yadda ka san ruwan sama sai da shi gangar jikin ɗan adam za ta rayu domin sai ruwan sama ya sauka sannan ne za a samu damar yin shuka ko a noma sannan za a samu abinci sannan da wannan abincin ne za a ci jiki kuma ya yi mai ya rayu to haka wahayin Allah na ƙur'ani shi kuma sai da shi rai yake rayuwa in ruwan sama bai sauka ba jiki mutuwa zai to in wahayi ma bai sauka ba rai ne zuciya mutuwa za ta yi to shi yasa ruwan sama daga sama yake zuwa wahayi ma daga sama yake zuwa sau da dama sai Allah yakan kwatanta su shi yasa wahayi akan yi amfani da kalmar nazala ruwa ma akan yi amfani da kalmar nazala wajen saukarsa saboda dukkaninsu suna da kamanceceniya ta fuskokin nan da muka ambata fuskar su daga sama suke fuskar kowannensu sai ya sauka wani sashi na dan adam yake rayuwa an gane ko to da ka yadda wahayi yake sauka daga sama haka ruwa yake sauka daga sama yadda sai ruwa ya sauka daga sama jiki zai samu abincin da zai ci rayu to haka nan sai wahayi ya sauka daga sama rai shi kuma zai samu abincin da zai ci rayu to shine malai yake kazalika halu haula idza nazala alquran haka halin wa'ancan mutane yake su munafikai in qur'ani ya sauka a madadin sa natsu sai su firgice wa fihi zikrul kufri malai ce a cikin nan akwai ambatan kafirci al mushabbahu bid wanda shi aka kamanta da dufai fihi zulumatun da aka ce zulumatun din ana nufin kufur wal wa'idu alaihi sannan akwai narko da Allah ya tanada ga wanda ya aikata kafirci al mushabbahu bir ra'd wanda narkon anan shi aka kamanta da awa wal hujaji albayyana da kuma hujjoji bayyanannu almushabbahati bilbaraqi wanda su kuma su aka kwatanta da walqiya mana idan muka kalli wannan tashbihi kamanceceniya da Allah ya buga misali a nan shine irin abin da laraba suke kira da a ilimin balaga a tashbihu tamthili buga misali da abubuwa masu yawa ga abubuwa masu yawa amma a dunkule yanzu idan za ka ware wannan misalin dalla-dalla za ka ga abubuwa ne da yawa ruwan sama da Allah ya buga misali da shi ya ce auka sayibin a nan yana nufin wahayin ƙwar'ani an kamanta qur'ani da ruwan sama saboda suna sauka dukansu daga sama kuma suna sauka don su rayar da na ƙasa to sannan fihi zulumatun an ce a cikin ruwan sama akwai dufai dufai anan da ake nufi kafirci da dangoginsa shi yasa aka kamanta shi da duhu kuma aka yi masa jam'i to sannan kafirci sakamakon me yin sa azaba ce to ita azabar sai aka kamanta ta da ra'ad tsawa an gane ko to sannan shi kuma qur'ani yana sauka da hujjoji hujjojin qur'ani kuma a fili suke ba su da boyuwa in ka an faɗi hujja a qur'ani baka gane ta ba ba matsalar daga ba bace daga ka ce kai ne ka daƙiƙance to ita kuma hujjar qur'ani saboda fitowar ta fili sai Allah ya kwatanta ta da walqiya kamar da walqiya a cikin duhun dare a yayin saukar ruwan sama ba a bace ta take koyayya ba a fili take to kaga anan an yi tashbihi at-tamthili an ɗauko abubuwa daban-daban mabambanta ta fuskoki mabambanta an kamanta wasu abubuwan daban-daban mabambanta ta fuskoki mabambanta to da dai ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana musulunci ta fuskar kamanceceniya ko qur'ani ta fuskar kamanceceniya yayi kama da ruwan sama kafirci ta fuskar kamanceceniya yayi kama da dufai azaba ta kafiri ta yi kama da tsawa hujjoji na addinin musulunci sun yi kama da ne walqiya da shine malai yake cewa nan abin da Allah subhanahu wataala yake so ya isar mana kenan malai ce yasudduna azanahum li alla yasma'uhu kuma kafirai duk da haka suna toshe kunnuwansu dan kada su ji ƙur'ani. ba wai ana nufin wancan wanda yake cikin ruwan sama yana toshe kunnensa don kada ya ji tsawa ba ko da shi ma ɗin haka ne to amma a nan ba da shi ake ba irin yadda idan tsawa tana bugawa mutum yakan toshe kunne in baya so ya ji to haka kafuri da munafiki in ana ruwan ayoyin alkur'ani baya so ya ji sai toshe kunne irin yadda mutanen annabi Nuhu suka yi masa lokacin da yake musu wa'azi irin yadda kafiran Makka suka gaya wa mabiyansu la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taglibuna kada ku rinka sauraron qur'ani in ana karantawa ku rinka wargi ku toshe kunnuwanku domin ta haka ne za ku yi nasara Amir ibn Tufail ad-Dausi ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Yaman yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya fara wa'azi yana bin duk inda ya san mutane suna taruwa kasuwanni ya nemi su wa'azi yana kiran su zuwa ga musulunci daga cikin irin wajajen da annabi yake zuwa akwai taron aikin hajji irin lokacin maguzanci su ma jahiliya suna yin aikin hajji irin nasu to annabi yakan zo duk lokacin da aka zo aikin hajji baki suka shigo maka sai ya zo yana yin wa'azi mutane suna ji to mutanen makka sai suka gane in dai za a saurari annabi to sai ya ja hankalin mutum domin allah ya bashi tasirin magana sannan kuma hujjojin da yake da su sun fi dale da gauran dutse kafuwa ba sa turuwa da haka hanyar kawai da za a raba mutane da shi shine a ce kar su ji shi to da haka sai manyan maka suka shawara suka ce to yanzu tun da lokacin aikin hajji yayi mu tattare kofofin da ake shigowa makka mu tafi da auduga duk bakon da muka ga zai shigo mu ba shi auduga mu ce ka toshe kunnanka zaka ga wani mutum yana ta sumbatu kar ka ba buɗe kunnanka ballantana ka ji da ka ji shi zai raba ka da addinin iyaye da kakanni Amir ibn Tufail ad-Dawsi yace ni ma sun mun haka zan shigo daga Yaman suka bani auduga suka ce in toshe kunne na sai ku da toshe kunnan yace nazo ina ta na naga annabi yana magana yana motsa baki amma bana ji can dai sai wata zuciya ta ce min kai wai kai Amir baka da hankali ne maganar ma yanzu sai an gaya maka wacce zaka ji da wacce ba zaka ji ba in mahaukaci ne yayi magana ai zaka gane kai kana da hankali kawai sai ce kai bari in cira wannan audigar din dan ji in ya daga baya na mayar ashe sanadiyar shirya sa kenan yana cira audigar ko sai magana ta shiga sai shirya ta shiga to da haka shi kafiri yana daga cikin abin da ya daukar wa kansa ko aka daukar masa haka shi munafiki yana daga cikin abin da ya daukar wa kansa ko aka daukar masa shine da gaskiya saboda tasirin gaskiya yana iya tsorata shi ya firgita shi ya raba masa hankali ko da ya kafe a kan barnarsa da kafircinsa to amma zuciyarsa sai ta rinka rawa anya ku abin da aka faɗa din nan ba gaskiya bane to wannan shine halin da munafukai suke halin da kafirai suke kamar halin wanda ya samu kansa a cikin halin tsoro tsawa tana bugawa yana toshe kunnen sa wai tsoron karya ya mutu da haka Allah madaukakin sarki ce hazar al-maut suna yin hakan ne wai dan tsoron mutuwa shi wancan yana yi dan tsoron mutuwa su kuma suna yi ne dan tsoron wai kasu bar kafirci su dawo musulunci dan kasu bar munafurci su komo kan akida ta imani ta gaskiya domin su a ganin su da sun bar kafirci sun dawo musulunci kamar kai ne ka mutu sun gama yawo su a ganin su da sun daina munafurci sun yi riko da addini na gaskiya to kamar kashin su ya bushe ne kamar mai rai ne a ce ya mutu maganarsa ta ƙare. ubangiji madaukakin sarki yace hazar al-maut wallahu muhiqun bil kafirina ubangiji maɗaukacin sarki kuwa muhidun ya kewaye sani da iko bil na dangane da dukkan taki da taki dai na kafirai mana duk wani shiri mummuna da shiri tanadi da kafirai da munafukai suke yi Allah yana kallon su kuma yana zura musu ido kuma yana ɗaukan mataki irin wanda ya dace da su a duk lokacin da ya dace Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta saboda lokaci ya riga ya ja za mu tsaya a haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullah